jama'a akwai wani labarin da nake so in bayar amma kafin nan bayar ina so in yi wa mutane jaje especially waɗanda suka tsinci kansu a wannan hasarin uh, jirgi da ya faru a hanyar kaduna zuwa abuja wato na zo abuja aiki sannan a uh, ran saturday so ya kamata in koma kaduna ran monday ranar da abin ya faru kenan har an yanka min tiket an yi komai da komai sauran kawai in tafi so wurin da na je ina musu talla in kun duba post dina a kasa za ku gani gidan cin abinci so sai suka ce suna so in yi musu two, at saboda ramadan ya kusa so in saya daga baya ta suka ce mun saya har guna-guni gunaguni nake ta yi ina ta irin ɓata rai ina ta wani bakin ciki me yasa za sa ni in saya ban san da cewa wani hani ga bawa baiwa ba ne so ina ma wurin aiki ma sai wani kanni na kira ni sai ke ce ma akan cewa an tumu ne baki a cikin jirgin nan ko na ce a bana cikin jirgin din ina wurin aiki so abubuwan da muka zo muka ji ya faru the next day wallahi tallahi ya kashe min jikina completely kuma ba abin da zan iya ce sai dai kilan allah bai yi rabin zan yi zan sha wahala ba kuma Allah yana so na so ku taya ni godiya ga ubangiji this is the highest peak of my life something that I can only call it a miracle sabida ban taba tunanin ranar ɗin zan kwana abuja ba amma kuma sai hakan ya faru so ina so kuma wannan ya zama kamar reminder ne ma dukanmu that life is fickle life is short yau kana tare da mutum gobe sai dai ka ji labarin akan cewa ba shi ba ne kuma so sabida haka duk abin da muke yi let's be nice to each other sabida na tabbata kowa inda suke nuna ba sa so ɗin ma a nan a fili in suka ji na mutu ba daɗi za su ji ba so mu yi appreciate na mutane tun suna nan da ransu an dan kuma duk abin duniyan nan is vanity wallahi duk abin duniyan nan is vanity ni da na fara cin abinci ma abinci kala-kala na tara a gabana sistan take tambaya ne me yasa na ce da a ce na mutu yanzu zan ci duka abincin nan ne <laughs> so ka yi kokari ka yi enjoying life ɗinka while you're living and at the same time kuma ka tabbata a ko da yaushe tsakaninka da ubangijinka yana da kyau ka yi ta yin istingifari ko da yaushe sannan tun da mun shiga wannan wata mai sarki sai mu yi addu'a ubangijin allah ya mana kyakkyawan karshe na gode muku ga baki ɗayan ku for the support always